السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بدا كراتمنا كتاب الموضع برواية يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله كتاب الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس رحمه الله تكن باب جامع للوضوء za mu tashi kar hadisi na 63 ubaidullah bin yahya al-laysi rahimahullah قال وحدثني عن مالك قال عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال عن أبي هريرة قال أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه ماء الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بأشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نبيا من الذنوب آه، عبيد الله بن يحيى الليثي رحمه الله آه، يتي بابنسا يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله المالك ذلك عن سهيل بن أبي صالح كسهيل بن أبي صالح عن أبيه كما غنص شين أبو صالح وأن شين ذكوان اسمه ذكوان آه، السمان الزيات آه، يلقب بالسمان وبالزيات saboda yana sai da eh, mai eh, da haka sai ake masa eh, laqab da sana'arsa قال يتي عن أبي هريرة أبي هريرة رضي الله عنه الله يكرم سيده قال يتي أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya ce idza tawabba al-'abd al-muslim idan bawa musulmi zai yi alwala awil mu'min ko mu'mini wannan kamar yadda imam abul walid al-baji yake fada cikin al-muntaqa cewa wannan shakkun ne min rawi wato rawin ne yayi kokonto shin al-muslim ko kuma al-mu'min to domin kiyayewa da kuma kubuta daga jingina lafazin da ba shi aka faɗa ba ko da kuwa ta fuskar ma'ana daidai wa daidai za ka sai kawo cewa ya ce al-muslim ne ko kuma al-mu'min shi ne ya samu kokonta tare da cewa al-mu'min da al-muslim sukan zo da ma'ana ɗaya ace al-mu'min ana nufin ne al-muslim ace al-muslim kuma ana nufin al-mu'min Allah ce game da kissa ta annabi lut alayhi salam Allah ce fa akhrajna man kana fiha min al-mu'minin wajadna fiha ghayra baytin min al-muslimin kaga mummine da aka ambata su ne ne musulmai da aka ambata an gane? faghasala wajahun sai ya wanke fuskarsa kharajat min wajhihi kullu khati'atin dukkan wani kuskure da ya aiwatar da shi da fuskar to zai fita daga fuskarsa nazara ilaiha wato da yi duba zuwa ga wannan kuskuren da ainihi da idanuwansa biyu to zai fita daga fuskarsa ma'alma tare da ruwan alwala'in da ya wanke fuskarsa da shi أو مع آخر قطر الماء وكما تارد أرشان قطر الماء أبن دي كي زبار الروح الولادة إذا قلت القطر شين السيلان أبن دي كي زبار الروح أنجاني لا لك قطر آه، يقطر قطر من باب نصر ينصر نصر. wannan shi ma a shakkun ne min rawi shi ya ce ma'al mani ko kuma ya ce ma'a asiri ta ƙorin ma a diddai a abu ɗaya ne babu bambanci fa'iza ghasala yadayhi idan ya wanke hannuwarsa kharajat min yadayhi kullu khati'atin to dukkan wani kuskure ba da shatta da da hannuwansa suka damki suka rike suka aiwatar da wannan kuskuren to wannan kuskuren zai kaza daga hannuwan nasa na'alna tare da ruwan da ya wanke hannuwan nasa au ma'a akhiri kafarin mara ko kuma tare da ƙarshen abin da yake zuba na ruwan wanke hannu ne an gane fa idza ghasala rijlaihi idan ya wanke sawayensa kharajat kullu khati'atin mashatha rijlahu to dukkan wani kuskure da sawayensa suka yi tafiya wajen aiwatar da shi kuskuren da wannan kuskuren zai fita daga ainihin sawayen nasa ma'alma tare da ruwan da ya wanke sawayen nasa au ma'a akhiri qadarin ma ko kuma tare da eh, abinda ya zuba na ruwa ruwan da yake wanke kafa ne hatta ya faru da nafiyan minan zunubi har ya fita yana tsabtatacce minan zunubi daga waɗannan zunubai daga waɗannan zunubai wannan hadisi hadisi ne wanda yake isnaduhu sahih isnaduhu sahih an gane sai dai a a cikin isnadin akwai suhail bin arisar ah, wanda a ƙarshen rayuwarsa ya ɗan sami matsala ta ainihin haddar game da al'imamun bukari rahimahullah ke fara cikin ah, tarihun kabir cewa sababin ya faru ne a sakamakon ya rasa uwarsa, wannan damuwarsa ta sababa masa wato ainihin eh, matsala wajen kiyaye abubuwa to amma wanda suka yi ruwaya ta hanyar sa gabanin abubuwa na matsalar to na ruwaya ce ga ɗarfiya wanda su ne irin su al'imam abu abdullah malik bin anas rahimahullah wannan hadisi al'imam muslim rahimahullah ya fidda shi cikin littafinsa na sahihi muslim a kitabun buhari من طريق سويد بن سعيد لكم من طريق عبد الله بن وعب عن مالك ذلك إمام مالك بن أنس هكذا الإمام أبو إيسا الترمزي فيما كنت شكرا كتابا جامع الترمزي آه، كتاب الطهار آه، من طريق كتيبة بن سعيد أبو رجاء لكم من طريق معن آه، بن إيسا ذواقا شيء الإمام مالك آه، بن أنس آه، آه، رحمه الله هكا الإمام أحمد بن حنبل يقول ده شسكي للترمز مصنط من طريق عبد الرحمن بن ناهدي هكا الإمام الدارمي يقول ده شسكي الدارمي من طريق الحكم بن المبارك zuwa dai ga malik bin anas haka al-imam ibn qudayma ya fada cikin sahih ibn qudayma na sanin dari ibn wahab shine abdullah bin wahab haka al-imam ibn hibban shi ma fada cikin sahih ibn hibban nasa min tariqi abi mus'ab ahmad bin abi bakr حتى الإمام البدوي يقول في شرب السنة من طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر زواج الإمام مالك بن انس رحمه الله اتى الامام ابو جعفر الطهاوي يقضي استشاره معاني من اعصاب آه، من بريد عبد الله بن وهب ثم يقضي شكوما من بريد عباس بن ابي صالح عباس بن ابي صالح شيني عبد الله بن ابي صالح فهكذا كده انت آه، عبد الله بن ابي صالح a wani littafin ko sai da an ce abbas bin abi salih to dai shi din ne abdullah bin abi salih wa yuqal lahu abbas bin abi salih haka al-imam al-bayhaqi ma ya fitar cikin littafin sana sunan kubra hadisi ne wanda malaman hadisi sai rawaito shi da dama to kaga a wannan ruwaya sabanin ruwayar abdullahi sunarihi da muka karanta wancan satin wannan ruwaya kaga sai zo da idza tawadda al-abdul muslim awil mu'min sai zo bi sharh cewa bawa musulmi ko kuma bawa mu'min kamar yadda kuma bayani ya gabata cewa duk abu ɗaya ne al-mu'min ɗin ko al-muslim duk abu ɗaya ne eh, duk da wani lokacin a akan kiran musulmi da wanda yake da kai matakin mumuni ba kamar da lokacin kuma ana kiran mumuni ga wanda ne ya taka matakin eh, musuluncin kuma sannan ya taka mataki ne na imani shi yasa larabawan kawai da suka ce ni imani qalib al-a'rab amanna kullum tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhul al-iman fi qulubikum suka ce ai mun imani mun ta kololuwa ta imani Allah ce ka ce da su ya rasulullah har yanzu dai ba sami imani ba cikakken imani ai ba ku zanto masu imani ba cikakken imani ku ce da mini mun musulunta mun musulunta haka hadisin da ya tabbata cikin sahihul bukhari da sahih muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya raba ganima ya ba wasu mutane amma bai ba wani ba ah, sai sa'ad bin abi waqqas radiyallahu an yake ce ya rasulullah ga wani kuma ina ganinsa cewa mumini ne baka ba shi ba inni la'arahu mu'mina Eh, inni la urahu mu'min ina zatansa mu'min la arahu kuma ina ganin sa mu'min sai manzo Allah ce a ah, wa muslim ah, ko kuma musulmi ba ah, sa'ad bin abi waqas da ya kara maimaita manzo Allah ce ko kuma musulmi ba ma'ana ko kuma ka ce musulmi shi? a ƙarshe manzo Allah har ya bigi irjin shi sa'ad bin abi waqas kamar da ruwa take cikin sahih muslim a ruwaya kuma cikin sunan nisa'i sai manzo Allah ce bal muslim a ba mun ne bane musulmi ne ma'ana yana matakin musulmi har yanzu kai matakin ya zama mumuni ba an gane to wannan kenan kuma kar a manta tare cewa akan kawo musulmi din kuma na nufin ne mumini kamar da muka buga eh, misali game da waɗanda suka gazganta annabi ilo alaihissalam suka bi hanya irin tasa ah, cewa sai ya wanke fuskarsa kaga nan ah, mun fahimci a fuska ake fara wankewa kafin mai hannu domin sai da aka ambaci wanke fuska sannan kuma sai a kawo mai batun wanke hannu wanda ka kuma ƙura'ani ba da haka yi batu kan wanke fuska sannan hannu ya yi wani zina amalu idan kun kuma ila salati fa gasilu wujuwa kuma wa aidiya kuma ila marafiki wa masahu bi ru'usikum wa arzula kuma ila ka'aba lil ka'aba to kaga wannan sai yake nuni game da shar'antuwar jeran nan gabai na alwala yayin yi alwala bisa yadda ƙur'ani ya jeranta su bisa yadda ƙura'ani ya jeranta su eh, amma batun cewa a tarti, eh, jeranta gabbai yayin alwala wannan wajibi ne da wannan magana ce wata ke mai rauni eh, jeranta wannan mustahab ne abin so ne amma jeranta gaban da ƙur'ani ya zo a bisa jeranta su ta wannan wajibi an gani wannan wajibi eh, su ne eh, fuska sannan ne a hannu eh sannan kuma shafar kai sannan wato ainihin kafa wannan a maganar a wasu daga cikin malamai kenan an gani wasu daga cikin malamai ko suna gani a wani kuma ma ba wajibi ba ne eh, abin so ne ne kai amma an baka jeranta ba to babu komi an suka tun daga shi an hadisi ya tabbata cikin eh, sunani abi daud ah, manzo Allah sallallahu alaihi yayi alwala a bisa sabanin jerantawa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yayi alwala bin sabanin jerantawa da zaka wannan sai yake a kan cewa tartib jerantawa alwala ba wajibi bane an gane wato dai almuhim jerantawa ne. amma idan wani yanayi ya bayu baka jeranta ba to na ba za ce kuma kai ba sai ka sake alwala shi ne abin da hadisi yake nunawa an gani? sannan za mu ga an ambaci batun wanke kafa to a dukkanin nusar na ita almuwatta bi riwayati yahya bin yahya al-laysi babu tun ambaton kafa a ciki saboda ka sa sa sa kafa a cikin nan wannan daga masu bugu ne daga masu bugu da haka ruwayar yahya bin yahya al-laysi babu tun ne ambatan wanke kafa babu babu wannan abutan ya zo a ruwayar shi abdullahi bin wahabin ne a malik ga malik kamar yadda ruwa tana cikin mai sayi musulun da haka wannan ambaton wanke kaba da aka yanar to daga ainihin mai masu kwafa ne masu buga aka sa amma asalin ruwa shi ya hami yayin lasi babu sai dai a ruwayar abdullahi bin wahabin wanda kuma tana cikin sahih muslim da wani su kamar yadda muka ambata wanda shi ya ambaci a gaba da kuma kai gaba da kamar da kuma bayani ya gabata cewa wannan batu ne kan abin da ya shahu mai as-saghaya dunan kaba wato kananan laifuka da manyan sai dai manyan ma kuma Allah ya kan kankare wani a sakamakon mai a ƙarfin su, da kuma koma wasu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan sai ya bayu hatta manyan zuman masu Allah ya sai Allah ya goge masa amma dai al'asal abinda yake asali shine wannan ya ke ɓanta ne ga ƙananan zunubai ban da ban sannan kuma wannan hadisi ya nuna mana falala ta alwala wato alwala tana da falala kwarai da gaske ta yadda takan zama sababin mai a wa bawa wato ainihin zunubansa za mu tashi hadisi na 64 قال عبيد الله بن يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله وحدثني عن مالك قال عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري قال عن أنس بن مالك آه، أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس وضوءا فلم يجدوه فأتي آه، رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوضوء في إناء فوضع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك الإناء يده ثم أمر الناس يتوضؤون منه قال أنس فرأيت الماء ينبع من تحت أسابعه فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخر آه، عبيد الله بن يحيى بن يحيى الليسي آه، قال وحدثني أن مالك عن إسهاق بن عبد الله بن أبي طلحة أبو طلحة شين زيد بن سهل إسحاق بن عبد الله بن زيد وأن أبو طلحة الأنصاري عن أنس بن مالك جاء أنس بن مالك رضي الله عنه آه أنه قال lalle shi ya ce ra'aitu rasulallah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam a wata ruwaya cikin littafin al-mustakhraj ما أبي نعيم لكما مصند الحارث من أبي أسامة آه، يكيت وأيناها للشيء منزل الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تارد سحبا عند الزوراء أولا لا يجرى الزوراء Da wuri ne a nan madina yana dab da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan ruwaya ta ambatan az-zawra ta bi cikin sahih bukhari da sahih muslim an gane cewa az-zawra na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam da sahabbansa a wannan wurin an gane ba amma tare da ambatin cewa na halarci manzon Allah da sahabbansa to da wannan lafazi shi ne a lafazi shi a abu na aibin cikin al-mustakhraj amma lafazin cewa dare az-zawra to wannan shine ya zo cikin bukhari da ainihin muslim وحال صلاة العصر وما الحال آه، لوقت صلى العصر يا كسنت ياي وحانت دق حان يحين حينا ذاكت الحين لوقت فإنك لوقت صلى العصر ياي آه، فالتمس الناس وضوءا sai mutane suka nemi ruwan alwala ya ga ce alwadu bi fathil wawi ruwan alwala din ke alwudu kuma eh alwala din kamar at-tahur an gane ba ah, ruwan da za a yi tsarki da shi at-tahur eh tsarkin kansa kamar alwaqul da alwuqul eh as-suhur abinda za a yi sahur din da shi as-suhur sahur din kansa falam yajiduhu sai ba su samu shi wannan ruwan na alwala din za su yi alwala da shi فأتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوضوء في إناء sai aka zo manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam da ruwan alwala alwala'in fi ina'in a cikin wani mazubin ruwa da aka ce ina mazubin ruwa wariya ce guta ce bucket ne menene duk abin da za a zuba ruwa a cikin sai zaune آه، رواية آه، المستخرج لأبي نعيم وكما مسند الحارث بن آه، أبي أسامة ما زال سيطورة جدا أم سلم أظن ما سدروا لك وجن أم سلم تتشي هند بنت أبي أمية لذلك سيأكا زور من زال الله بأنه روح لك وجن أم سلم هند بنت أبي أمية wannan ruwa ita ce ruwa da shi alharis bin abi usama ya hadu da abu nu'aim wajen rawaito ta amma wata ruwa ta batun cewa na halittu man za ta harsa habansa to shi abu nu'aim ne ya kaɗai ta da ita cikin al-mustafa ambatan azawara kuma wannan ya zo cikin bukhari da muslim an gari فوضع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك الإناء yadahu sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi ya dora hannunsa cikin shi wancan mazururuwan da ya sa aka na ثم امر الناس sannan sai ya umarci mutane da su yi alwala ya tawabba'u na minu da haka sai suka fara yin alwala minhu daga shi wannan mazubirwa ɗin annas a nan ana nufin mai sahabbai na annai muhammad sallallahu alaihi wa sallam wato al'ad ne ya yuradu bihin khas tun da cewa annas ga gayi mai ya gane kowa da kuma duk wanda yake mutum da gaga ya shigo ciki da gaga a lokacin akwai da suke ba ba musulmai ba da wace kaga an nasa na ana yin ne haɗe na da musu kamar inda Allah ke cewa idan ƙila kuma aminu nasu ɗalu a yanu uminu ga kama aminan sufa sufaha ala kuma kuma as-sufaha walakin la ala idan an ce da su eh, ku yi imani yadda mutane suka yi imani kaga mutane ana su ne wa ashabu rasulillah sallallahu alaihi wa ala'arihi wasallam ƙala anasun ana ce fara'aitul ma'a sai naga wato ainihin ruwa yambu'u yana bubbugowa min tahati asabihi daga karkashin yatsun shi manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fatawabba an-nasu mutane suka yi alwala hatta tawabba'u min indi akhir har suka yi alwala gaba ɗayansu daga na farkonsu har zuwa wanda yake na ƙarshensu wannan hadisi a sinadu sahih الإمام البخاري رحمه الله يفد في تكن كتاب سنة صحيح البخاري كتاب الوضوء سنة يفد شيء كتاب المناقب haka al'imam muslim rahimahullah ya fidda cikin sahihi muslim kitab al-fada'il haka al'imam abu isa al-kirmizi ya fidda cikin jami'ar kirmizi a kitab al-manaqib haka al'imam al-musa'i shi ma ya fidda shi a kitab al-tahara cikin sunan musa'i haka al'imam ahmad bin hanbal ya fidda cikin musnad nasa al'imam malik rahimahullah ya kawo wannan hadisi a saboda hadisin ya ƙunshi batun mai alwala da manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam yayi shi da sahabbansa ridwanullahi alaihim ajma'in a wannan hadisi mun fahimci mutum zai iya jinkirta yin alwala har sai ne lokacin sallah ya shigo sannan sai sai ya nemi ruwan da zai alwala ne ya nemi ruwan da zai alwala ne sannan kuma mun fahimta a wannan hadisi cewar ashe tare da ruwan alwala ashe ba a wani wanda yake dole idan to ka kan ruwan alwalaka ta yi lokacin yana yi ko sai ka yi sai ka yi alwala ta yadda inda dole ne kaga da ba a samu sahabbai sai lokacin sallah ya basu suke kokari ne neman neman ruwa ne yana nuni a kan ta ruwan alwala abu ne da wanda yake abin so mutum ya zanta ya ta abin ruwan alwala tare da shi sannan kuma a wannan hadisi mun fahimci ba wai daga zarar an an an an nemi ruwa a rasa za a yi ne ba za a yi taimama a har sai an je inda ake tunanin za a samu ruwan kuma da damar a je din sai aka da in ba a samu to sannan sai a yi za a yi taimama ta yadda sahabbai anan da suka nemi ruwan suka rasa daga ba sai shi ke na bari mai taimama ba a sai mun zalla ya tura da a nemo ruwa a gidan ummu salama inda nan jikin masallacin sa ne aka je kuma sai aka samu ruwa da haka aka yi aka yi alwala sannan kuma mun fahimta a wannan hadisi cewa mutane za su iya haɗuwa su yi alwala cikin mazubin ruwa wannan yana kamfata wannan yana kamfata ta yadda sahabbai da suka yi suka aiwatar da haka gaban manzan Allah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam inda hakan laifi ne ka da manzan Allah bai mai ba da bai wasu a kai ba sannan kuma mun fahimta a wannan hadisi cewa ruwan da aka yi amfani da shi Wa shi ruwa ne wanda yake mai tsarki ko mai tsarkakewa alma'ul musta'ama ma'ana ruwan da wani ya rage na alwala ko ya rage na wanka na janaba mutukar dai ba wani abu da sa ya shiga cikinsa ba to na ruwan yana a matsayin sa mai tsarki ko mai tsarkakewa ta yadda gashi sun yi alwalar tare kuma kowanne alwasu ta yi na dole a samu wanda da cikin sai ta yi mai ya riga wani mai gamawa to haka tunda ya riga wani gamawa daga cikin to kaga wannan ruwan da ya sauya zaune mai alma'ul mustamal tunda an yi amfani da shi amma tare da haka kuma shi ma ya yi alwala ya gama wannan shi ma ya yi an gane sabanin abin da wasu daga cikin malamai suke ganci alma'ul musta'mal ba zai a yi tsarki da shi amma wannan zance ne wanda yake mai rauni sannan kuma a cikin wannan hadisi mun fahimci wato ainihin mu'ujiza daga cikin mu'ujizozi wato aya daga cikin ayoyi wanda suke nuni akan ce manzo Allah annabin Allah ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta yanda ruwa ya bugowa daga karkashin yatsunsa har ma al-imam Abul Abbas al-Qurtubi cikin al-Mufhim yake cewa ba san wani annabi ba cikin annabawan Allah in banda annabin wanda ruwa ta bugowa daga yatsunsa wannan sai ke nuna fifiko manzan su akan dukkanin a akan dukkanin annabawa don haka allah ya ba shi abin da bai ba da shi ga wani annabi ba bai ba da shi ga wani manzo ba gabaninsa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam shi a shi annabi musa alaihi salam dutse da kasai dutse yake fitar da ruwa ɗin to kaga wannan bai zama ah, abin mamaki na kololuwa ba in daman shi dutse yakan iya fitar da ruwa da haka dan dutse ya fitar da ruwa yayin da annabi musa ya dake shi da sandarsa wannan bai zama koyi ba wanda zai kai kololuwa ta fuskar ban mamaki da allah ke ba labarin cewa ah, wa in tasga musa da tomihi wa kunna da a asakal hajar فانفجرت من اثنتا عشرة عينة الذي علم كل أناس مشرب كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعسوا في الأرض مفسدين. ندود إلى ما يكي إيا تبقى جدر بوالي الله يتي ثم كسر قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشبك ويخرج منه الماء وإن منها لما يهب من خشية الله وما الله بغافل عما تعمل إذا ما zama abin sa a matsayin can wani abu na goron ruwa ba mun dutse ka iya fitar da ruwa kamar yadda ibnu abdulbar yake faɗa cikin attami da arisizka amma cewa ta bangaren yatsu eh, dutsen ya fito to na shine abin ban mamaki abin nuna bu'ujiza kuma adadin su adadi ne wanda yake mai yawa ya tabbata a ruwaya cikin eh, sahihi bukhari cewa adadin su sun kai mutum tamari mutum tamari a wata ruwaya kuma a eh, cikin eh, sahihi bukhari cewa mutum saba'in ko kwatankwacin saba'in a ruwaya kuma cikin sahihi muslim mutum tamanin ko kuma saba'in mutum tamanin ko kuma saba'in a wata ruwaya kuma a cikin sayi bukhari cewa sun kai kwatankwacin mutum ɗari kwatankwacin mutum ɗari amma a ruwaya cikin al-mustakharat na al-ismaili sai ruwa cewa a adadin su ma mutum uku ne wannan ruwa ita sai ta yanki kan adadin su mutum 300 uku. duk suka yi alwara da ruwa to kaga wannan sai yake nuna kan ce a shona an bawa ya faru ne sau daya inda an samu bambancin mai gidayar adadi din abin ya faru sama da sau daya kuma kowanne anas bin Mara ya halarta an yi a gaban sa radiyallahu anhu wani lokaci adadin nasu bai kai ɗari ba wani lokaci kuma da abin ya faru adadin ya kai mutum nawa ɗari kamar da malamai suka yi nuni zuwa ga haka alƙabi'iya cikin imamun ma'ulin imamun ma'ul cikin ilmin hajj fi shaɗi sai musu haka alhafi cikin fatahul bari ya tattauna magana da haka wannan mu'ujiza ce suke yi cewa lalle manzon Allah annabin Allah ne sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kuma wannan abin da ya faru ya zo ta hanyar wasu sahabbai ba basin ana bin malik batun ɗubbugo ruwa ɗin yana da shawa ya zo ta hadisin abdullah bin mas'ud wanda yana cikin sahih bukhari da kuma Jami'in tirmidhi sannan ya zo hadisin jabir bin abdullah wanda yana cikin sayi bukhari da sayi muslim ya zo hadisin abdullah bin abbas wanda yana cikin eh, musnad al-imami bin hanbal da kuma al-mu'udan al-kabir na abu qasim at-tabrani haka ya zo hadisin eh, abu Laila, walidu abdurrahman kamar yadda yake cikin al-mu'udan eh, al-kabir na abu qasim at-tabrani amma da isnadi wanda yake mai rauni an wannan bangaren hannu din kenan bangaren kuma abin da ya shafi manzo Allah ya ya dauki wani abu ya sa sai zan to ruwan ya ta ya ta karuwa to shi ba ya ya ya tabbata ya zo ta hadisin Imran bin Husayn wanda yana cikin sahih Bukhari da sahih Muslim sannan ya zo ta hadisin Al-Bara بن عازب كان في سيد البخاري ده مسند الامام احمد آه، بن حنبل سنه يروت اين شن حديث آه، آه، ابو قتاده عند هنا في مسلم الحارث في دربي الانصاري سنه يروت حديث انس بن مالك ومن ذلك سيد ابن هو ابو بكر بن بهدي رحمه الله وده ما الله ونعم وديسه cikin ruwa sai zanto turo yana ta haɓaka yana ta bunkasa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam to wannan nuni game da cewa manzar islam annabin Allah ne wato ainihin manzo ne na Allah subhanahu wa ta'ala domin dukkan waɗannan ababe Allah yana wanzar da su bisa hannun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin nuni akan cewa lalle annabin Allah ne manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam an gane don haka ya tabbata cikin sahihi bukhari sahabbai cewa mun kasance mukan ji tasbihin abinci a hannun manzon sallallahu manzala dauki abinci zai kai bakin sai muna jin abinci na yin tasbih daga dukkan wannan ayat ayatun cikin ayat allati التي تدل على أنه نبي ورسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذن تهنس شيء من حقب جروح وحقب دروح wadda duk wannan abubuwan ah, su ne kuma Allah ya hore ga al'umma a matsayin karama da ita wannan al'ummar aka samu damar fitar da ruwan famfo ruwan bomal eh ruwan tuka-tuka eh ruwan kaza ruwan kaza ruwan kaza da su eh karama ce ga al'umma wadda kuma aya ce ga shi annabi Muhammad mu'jiza da shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dama dukkan abin da yake karama ga al'ummar su ko mu'jiza ne gare shi shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to ina ganin sai mu tsaya nan akwai ragowar bayanai kan hadisi insha Allah satin gaba sai mu sai mu dora وبهذا نقدر الكفايه والحمد لله رب العالمين ان شاء الله

tantance eh eh su malaman da suka kunshi rawaito hadisai na kariya eh wannan sai koma kutubul jarh kamar kitabul majruhin na abu hatim muhammad bin ibn al-busti a gani da barke الكتاب الكامل في ضعفاء الرجال ابن أبي kamar kitabu bu'afa na abu ja'afar lokaini wani haka sun kunshi damar bayanan masu ƙarya ɗin wanda suke marauta a isan ƙarya da kuma bayanan wanda suke masu rauni da kuma kawo misali ɗin kamar irin su nizar fitilafi na ƙarfi rija na shamsu din zahabi kamar lissarin na shi'a zahabi din na shi'a ibn hajar wanda ya kan mizan da na shi'a zahabi ko kuma kasa-kasa irin su al-muguni fi zuwa fa'idija na shi saushidin zahabi din da kuma littafinsa diwanin du'afa wal mafarukin na shi a zahabi ta wannan damin din sun tattari bayanin marawuta wanda suke na kariya da kuma wanda suke masu rauni eh, amma kamar ɗaribi wanda yake mai fara wasu ya fara kamar eh, almugul fi zuwa fara gida na su yi shamsu zuwa zahabi ne rahimahullah tare kuma da malami wanda zai na ba shi jihad da irshadat wannan shi ne wallawa eh eh ah, shi na da shuru da yawa shi kansa a ya fara mata shirki bai gama ba albaharun ladi zaka wanda yana samuwa sannan kuma ga wannan eh, na muhammad ali adam hafizahullah wanda yana nan darar hadis da makka ina da is'af al-wata ina na mujalladi biyu shi ma sharhi na al-kutub suyuti ne an gane yau sannan ga sharh wasit shi ma na al-kutub suyuti ne da wanda wani zamani haka to amma da wanda yake da mafi fa'ida kuma ya fi saukin samuwa shi ne na muhammad ali adam ne an gane na muhammad ali adam hafizahullah eh, in mutum ya sami shi to zai taimaka sun eh, da ya tankade shirudin da ya riska na abin shiri kuma ya kara wasu abubuwa wallahu a'lam Allah ba ce eh, sallallahu alaihi wa alaihi ba magana ce ta manzon Allah ba su islam magana ce ta mutane kuma su ake ɗaukar ta a matsayin maganar manzon su ah, abinda manzon Allah ya faɗa shine hadisin da yake cikin bukhari muslim cewa iyyakum wazzan ah, fa na zanna akzab hadis ina jan kunnan ku game da zato domin zato shine mafi kariyar zance eh, amma kuma tare da cewa munana wa musulmi zato wannan ainihin fi ne ko da kuwa hadisi mai zuwa zai fi ne abinda yake wajibi shi ne kyauta zato ne kyauta zato wadanda da Allah ya yi bayani game da Aisha cikin suratul tunu? cewa ina ma ne maza da ne mata sun yi sun zace alkhairi ka kawo kansu suka ce wannan aikin kira ce mabayyani ƙarya aka yi

Eh, ta fuskar da ya zama na in mutane ba san wannan ilimin ba ba zai zama wani abin cutarwa ta bangaren addininsu ba kuma ba za su zanto ababen tambaya gaban allah ba cewa me yasa ba samu wannan ilimin ba an gani da yasa ba samu wannan ilimin ba, to irin wannan ilimin babu laifi a aboye shi dan bai zama abin da yake daga cikin dole mutum sai ya san shi ba amma ilimin da yake dole ne sai mutum ya san to wannan wajibi ne a bayyana da shi ga mutane amma wanda yake ba dole ba to nan ba ko kamar abu abu ishaq ibrahim bin ishaq al-haram rahimahullah shamsuddin zahabi cikin siyar alamin nubala juzi na sha uku shafi na ɗari uku da 61 a tarjamarsa bugu na masu risala sai kawo bayani kan cewa wata rana shi ibrahim al-harabi ya yi wa ɗalibai alkawarin cewa gobe ma haɗa ku zan muku shifta ta kan al-lisim wal musamman al-lisim wal musamman an gane ba a kansa zai musu shifta saboda aka washe gari ɗalibai suka haɓaka taro sosai ba saboda aka sai ya leƙo daga can saman gidansa sai ce na yi muku magana cewa ku zo yau zan muku shifta akan al-ismu wal musamman to amma sai na duba cewa ita wannan matsalar ban samu wani magabaci wanda ya gabace ne ba a kanta don haka ba zan yi mana fata wannan sai kuna na maka yadda magabata suke bin tafarkin magabata tun da ban samu wanda ya riga ya ne maka ba zan yi ba to duk sai ɗalibai suka tafi to wace gari sai wani ya zo ya ce alaga kuma da kamar alƙawarin cewa mazo za ka mana shifta a kan eh, alisimu wal musamman mana kana ta mana bayanai mu kuma ya farbuta kuma ga shi abin bai faru sai ce ba kasance cikin wani sojiya ba ba ka ji abin da na ce ba sai ce eh na ji sai ce da shi to dukkanin ilimi ka sani yake gaya wa shi wannan mutum shi ibrahimul harab yake ga shi wannan mutum sai ce a ba dukkanin ilimi na sani ba sai ce to ka sanya wannan ilimin daga cikin ilimin da ba ka sani ba shi ke ta yi ka bani ba. an gane to a shahid da ya sa na kawo na magana shi ne nuni a kan akwai ilimin da ya zama dole sai mutum ya yi ya san shi saboda kai kan halatta a boye shi da ilmaslaha wannan shi ne walekusa eh mana hmm. hmm. eh, wannan ha'un din ina nuna maka cewa ma'ana hanyar hadisin ya kawo ta hanyar bacin wannan wato ya tashi daga wannan isnadin ya kuma kuma zuwa ga wani isnadin da daban eh, an gani ma'ana nuni a kan cewa hadisin ba wata isnadi da ya same shi ya same ta isnadi sama da daya wannan hawan na kiyar eh, isharatun ila ta hawili sanat eh, da shi kuma dama imam muslim yana tsarin sadama shine mai jam'u turu fi makanin wahid saɓanin imam bukari in ya kawo hadisi zai tattara maka hanyoyin hadisin da ya samu na shi wani hadisi sai hada maka su a wuri daya sabanin shi imam bukari ko shi kaga yakan karkasa wurare daban-daban amma shi imam muslim kaga sai hada maka shi a wuri daya an ka kaga hadisin yi na malamal bin ya kaga shi imam bukari sai dai ka maka shi wuri bakwai amma shi kaga imam muslim hanyoyin su gaba da sai ya tara maka su a wuri daya wannan shine Allah Allah eh na'am na'am na'am ya hmm. hmm. hmm. a ah, mutukar ya mutukar bawansa ne wanda ya riga ya shiga nasa akwai gado tsakani kwarai kuwa yau shi ma zai shi ma zai zai gaje shi kwarai kuwa akwai gara tsakanin su wannan shi ne na shike to subhanaka allahumma bihamdika nasutu bi sabri alhamdulillah Thank you.